yayin da masu hannu da shuni ke shirya bikin kismeti da kuma sabon shekara cikin wadata da lamun dai ba haka batun yake ga mutane irin su Mr. Gemfan da kuma Martin Donga. gaskiya ban yi tanadin wani abu dalilin kuwa shine ba kuɗi ba kuɗi kuma domin rashin biya in babu in ba biya ba ba wani sai ko mutum ya je church ya yi addu'a ko ya dawo gida ya kwanta ya za ka danganta bikin na bana da shekaran da ya wuce goma na shekaran da ya wuce don wannan kan ba abin da ba kanta kuma ka ga yanayin zama mu adama wannan eh, masu gudun hijira ma ya za ka gabar su kara cin abinci mai dadi kana wani hidima sai ka ga wasu suna wahala sai ka ga duk ba daɗi sai ka tausaya musu in ka shigo kasuwa za a gan irin siyayya din ma ya ragu saboda ba kudi to mutane motoci ma yanzu kafin ka biya kuɗin mota kuɗin mota ya karu to mutane da yawa ba za su tafiya ba sai dai su zauna su kalla kuwa su yi abin da ya kamata su yi a duk inda suke eh, gaskiya kam ya kamata duk wanda yake celebrating christmas ya tuna da yan wansa wanda an displace su daga wasu wurare to sai dai kuma tuni ma shugabannin al'umma suka fara yin kira ga jama'a da ya amfani da irin waɗannan bukukuwa wajen kawo salama da kuma fahimtar juna alhaji abraman kwacham ɗaya daga cikin shugabannin al'umma yankin mobil ke jihar adama ga ma abin da yake cewa kirista na are arewa da musulmin arewa na najeriya suna wa'yansu eh, rigingimu wannan su suke kashe kansu da kansu kuma a ƙarshe za su zo su fahimci cewa aikin banza suke yi don babu yadda za a yi dukkan mu nan ƙasan mu ne ba za mu yadda wani suna shiga tsakanin mu ko mu musulmai da kiristu ah, yanzu gudun da aka yi kamar misalin su mu bi kama madagali yau an ce wannan musulmi ne an bar shi kuma na kirista an bar shi ne duk an gudu ai yau an ce wannan dukiyar musulmi ko kuma dukiyar kirista ne duk an bari duk an bari an gudu ai ko baka ba don haka dole ne mabiya mu haɗa mu haɗa kai duk wani musulmi ko kirista mu haɗa kai mu san cewa yau duk abun da ya faru fa gaba ɗaya mu zai shafa mu tabbatar cewa duk abun da ake don mulki ake yin sa mu kare mutuncin mu mu kare mutuncin addinan mu mu zauna lafiya da junan mu wallahi shine fi in Allah yana son ganin Najeriya gaba ta zama so kasa na musulmai a dare ɗaya da duk mun tashi mutar da kanmu haka in Allah yana so ya ga kasar nan ta dawo kasar na kiristoci da dukan mun tashi mutar da haka akwai kasashen da Allah ya yi haka mu kuma ya haɗa mu haka ne don ya nuna ikon mulkinsa don mu zauna lafiya ya kamata mu haɗa kai mu zauna lafiya don mu sa ƙasar nan ta ci gaba bambanci tsakanin mu da ba mu sani ba mu yanzu ne muke gani abun mu yana ba mu mamaki da ba mu sani ba mu shi ma wani ɗan siyasa kuma shugaban al'umma a jihar Taraba Honorable Usman Babbaka Challa Sambe ya ce su kan za su yi amfani da waɗannan bukukuwa ne wajen faɗakar da jama'a illar siyasar addini ko kabilanci wanda 'yan siyasa kan yi amfani da su a irin waɗannan lokuta na kakar zaɓe. An daina faɗa shi an daina ƙonace-ƙonace an daina sara suka siyasa ana yi don cin gaba a daina haɗa magana addini a magana siyasa yan tsiraru ne wadda ba su san me siyasa ba suke amfani da kansu da maslan kansu domin su zo su samu cin gaban kansu shi yasa kake ga ake ta siyasa a kace wannan a ƙona wannan a taka wannan duk wannan muna so bana a wannan shekara 2015 mai zuwa in Allah ya yarda za mu hana shi kuma muna fadakar da mutane muna kiran yan uwa muna kiran kiristoci muna kiran musulmai muna kiran su dukkan su dukkan muna ta kiran su a kan su dawo da hankulansu a yanayin siyasa ta yau kawo yanzu ma akwai al'ummomi da dama a jihar adama wanda za su bukukuwan kismetin ne da na sabon shekara a sansanonin 'yan gudun hijira sakamakon hare-haren da 'yan bindiga masu da kere ba su kai yankunan su ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya